وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa al'ummar musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a cikin wannan tafsiri na alkur'ani mai albarka yau marikin talata biyar ga wata ramadan shekara ta 1441 wanda ya dace da 28 da watan april shekara ta 2020 daidai jiya mun kwana a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai inda Allah ta baraka ta lafi ɗarwaya dangane da labarin gazotul ahzab da yadda Allah ya tarwa tsaron dunoninsu da ƙarfin ikonsa ba su samu nasara kowace iri akan musulmi ba sannan da yadda aka dawo waɗanda suka taimaka musu daga 'yan cikin gida wato banu ƙuraiza su kuma Allah ta'ala ya umarci manzon sai musu kofar rago suka rasa wurin fita suka yi saranda sannan suka sauka akan hukuncin abokin hulɗarsu shine sa'ad ibn mu'az shugaban ƙabilar aus suka ce sun yarda da duk hukuncin da zai yi shi kuma yanke hukunci cewa tun da bakiyan Allah ne a tsari kawo nan mazajensu gaba ɗaya a ganimanci dukiyoyinsu matayensu da 'ya'yansu da gidajensu da makamansu da gonakinsu duk abin da suka mallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan hukunci da yanke <clears throat> sannan kuma yake laqad hakanta fihim bi hukmi al-malik min fawqi sab'i samawat kai musu hukuncin da shi ubangiji ya zartar can saman sammai bakwai kafin mu ke tambayar da ba mu ansa ba jiya ta zo daidai kan wannan gaba wani yana cewa gafar ta malam me yanka sa'ad bin mu'az bai sassabta ma banu ga hukunci ba alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi cikakkiyar dama akan haka wannan tabbata tana da ma'ana ƙwarai da gaske kuma zai yi ta zo cikin kawunan wasu daga cikin mu shi dai mai imani tun da aka ce hukuncin da Allah ya yake da baya da shakku dangane da hukunci cewa ya yi to amma don aka wadda damuwa akan wanda zai iya ganin ta'addanci ne aka yi ya za a tara sojoji 600 zuwa 700 a watar waya ma 800 duk a kashe su gaba ɗaya a fille kawunansu yana ganin wannan is barbaric wannan ya yi kama da dabbanci da ya kama da aikin adam to da na karanta wannan tambaya jiya na yi tunanin ya kamata a bada ansa fiye da ɗaya da na rubuta ansa ta farko sai ta biyu ta zo sai na da akwai wasu ta uku haka sai da na rubuta an goma sha biyu akan wannan tambaya me yasa sa'ad ibn mu'az bai sassauta ba abokan hulɗarsa ba bayan sun amince da hukuncinsa kuma a lokacin duk abin da ya zartas shi manzo Allah zai da shi wanda ya wannan tambaya inda za ka tambaye shi tsakani da Allah yau Allah ya ba da sa'a a ce a kama shekau tare da manya-manyan kwamandojinsa guda 200 ko 300 ko 400 a sai an ba shi dama ya yi hukunci tsakaninsu wani hukunci kake zaton zai musu tsakani da Allah yanzu kwanan nan da ayatun lahi sai da na yake yana sa ran shekau zai kawo kansa kuma hukuma za ta karbe shi ne kaji 'yan ƙasa suna kwamenti kai kowa faɗa yake wallahi mu ba mu yaki ba yarda ba wato mutum yakan kai wani level na ta'addanci wanda duk mai hankali zai ce wannan kada a yafe ba. su abu na farko da ya sa sa'adun ma'az ba zai yafe masu ba saboda da an yafe musu da musulunci ne zai zo gare ku ba mutane ne niyawa mutane ne da ba wa fursunoni yaƙi ba ne don ba gwamza a kai da su da 'yan cikin gida ne 'yan ƙasa ne suka haɗa kai da wata ƙasar waje domin a yaƙi ƙasarsu na ake ce wannan a tsare-tsaren dokokin zamani wannan capital crime kamar ɗan ƙasa ne ya sa hannu ga juyin mulki ba abu ne wanda ake sassauci gare shi ba sun yi abubuwa da yawa idan ɗan ƙasa ya ɗauki waya ya buga ƙasar waje ya ba da asirin ƙasa he committed a capital offense conspiracy ko treason na ɗaya ke na biyu sun kwanke alkawarin da ake da su na zaman ƙasa ma'ana sun keta constitution sun ma ya gashi gaba ɗaya sau da alfarmar ƙasar gaba ɗaya sun fita daga cikinta na uku sun kawo hari kuma ana cikin gida tare da su tunda kun ji cewa har heman manzo Allah inda ma inda matarsa su to haka suna da bambanci da kursunonin da aka kama wurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya ce mu kursunoni sannan abu na uku ba laifinsu na farko ne ba mutum duk yadda laifinsa yake inda aka ce yanzu ne ya fara to kana tunanin ila a yi masa afuwa gobe ba zai kara an yi banu nazir gabaninsu an yi banu kailuka gabaninsu dukkan waɗannan sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ƙarshe ya kore su daga Madina saboda su saba ma yarjejeniyar zaman kasa duk da hannun banu Qurayza a ciki amma su aka sassauta musu a na banu Nabil sai da manzo Allah sharadi da su za mu yafe ba ku amma ba za ku sake ta hannu ga wani wanda bai kawo mana hari to kaga shi ba laifin su na ɗaya bane ba na biyu bane ina dalilin da za a kyale shi duk wanda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mutum ne yawan afuwa amma fa yana yanke ne ga wanda ya cancanta a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam babbar kofar da ya buɗe musu duk wanda ya musulunta shi kenan ya tsira to shi yasa ka abin kasar shi ne jagoran banu ƙure da gaba ɗaya don da manzo Allah sallallahu alaihi yasa ai hukunci abinda ma ya jawo hukunci, ai ba su da wani babu ma dalilin ai hukunci saboda sun riga sun zama ‘yan ta'adda kuma sun shigo hannu sojojin musulunci sun kewaye su ko'ina sandan ƙarshe sun yi saranda to abin da ya faru alaƙar su da ƙabilar aus wadda sa'ad ibn awaz ke jagoranta tsohuwar alaƙa suke ta jahiliya sai su ƙabila suka zo kace ya rasulullah lokacin da banu nadir suka yi ta'addanci abokan hulɗar ƴan umu ne banu kainuka banu kainuka sun roƙe ka ka yafe su ka kore su baka kashe su ba mu ma muna roƙon kai mana alfarma a a kansu sai ce to abinda za a yi wane ne shugaban ku suka ce sa'ad ibn ya yace to da ni da ku duk mu mika masa hukunci akan suka ce mun amince mun amince to nan ne fa suka biyo shi gida da ba sa'ad ibn ya samu rauni ya samu miki shekaran je mai tsanani wanda ya sa baya ma iya fita yana gida ba ma gida ba a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa kai masa hema saboda an tare shi ga kafada giyojin kafaɗa sun ɗabge don haka jini yana kwarara bayan tsayawa jini yana gangara har cikin hema Likitanci wancan lokaci bai kai sani yadda za a haɗa jijiya ba sau da haka manzo ala sa ya ce a ajiye shirin kusa da shi don ya rika duba shi sai suka zo suka ce to yanzu manzo Allah ya ba mu dama kai mana hukunci tsakaninsa da abokan hulɗar nan tamu za ka muna roƙon ka sassauta su. abu da farko da yake musu ya ce sa'ad ibn ya kai lokacin da bai kamata ya ji tsoron kowa cikin al'amarin Allah ba to daga nan gaba sai fara faruwa manzo Allah sai aka zo ka dauke shi kan jaki a je da shi wurin banu qurayza yi hukunci banu suna murna cewa nasu ne aka sa ya musu hukunci da ya zo aka tara kowa da kowa ya ce kuna nan menene matsayin suka ce hukuncin da ka shi ne hukunci kuna nan suka ce hukuncin ka shi ne hukunci ya ce to abinda nake hukuntawa wa'annan mutane da 'yan ta'adda ne sun ci amanar Allah sun ci amanar manzon Allah manzon Allah ya zauna da su cikin lumana shekara biyar ke ta alkawari ko guda ba ya mutunta su yanzu an kawo mana hari ni manzo Allah ya sa jagoransu hijirar da muka zo suka ci mutuncin mu suka zagi manzo Allah muka ce ku iya tuna abin da zai faru suka ce ba abin da zai faru ba ku da alkawari tsakanin mu da kai ita hukunci na akan su sun zamo ganimar yaki a kama mazajensu su mayaka a kashe su matayen da 'ya'yansu su zamo ganima dukiyar su ita ma ta zamo ganima kun sa ban mamaki wannan hukuncin da ya yi shi ne hukuncin da ke rubuce a littafinsu idan ka ɗauki old testament deuteronomy 20 chapter 20 verse 13 to 14 abinda aka ce ba yahude idan ka ci gari da yaƙi mazaje balagaggu ka kashe su mata da 'ya'ya ka bautar da su dukiya duka takas a shan kudu da aka musu ba irin nasu ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani hukunci da yayi ina ta lokacin da Ka'ab ibn Ka'ab ibn Asad ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce masa yayi ka tuno da nasihar ibn Khirash wani kakansu ne da yahudi asalin zuwa Yahuda, madina don bayar banzu Allah suka zo suna yankunan yaman malaman suka duba cewa lokacin bayyana addinin ƙarshen zamani ya kusa ina zai bayyana madina an suke ta birnin madina da dabindin da komai nata da wai zaɓinta suka yi identifiyar madina suka da suka zauna ibn khirash kullum wasu cikin annabin nan idan ya bayyana ku bi shi manzo Allah ce ka abu ka tuna wasiyar ibnu kharaj gare yace babu shakka na san da wannan wasiyya yace to wasiyar sa bata amfane ku yace amma ko yanzu kana riga maka musulunci sai ce wallahi muhammadu ba ni ya daukar wannan abin kunya a ce duk ƙasa ta kowa ya saranda kowa ya yadda ya bar duniya akan aƙidarsa amma ni in musulunta to wannan din tsoro ne yi maganganu masu kyau masu ba'anai masu banta sannan ni kawai za ka kashe shi shi su shugaban waccan ɗaya ƙabilar wanda kan wa'uwar gani bayan na an kama shi a nan tun gabanin ƙurai ba kuma da ya zo ya nuna jarumta wadda ba ya karama ba ya rinka maganganu masu girma an sa muhammadu ka samu sa'a daman musa Allah ba zai shi ka ba Kuma Musa duk wanda ya adawa da kawai lahi bai zama lafiya maganganu manya mai kuma ga lokacin da ya furta cewa la ilaha illallah ba abin da za a yi ke abin da fi wannan ban tsoro akwai zubairun da bafa yana cikin dattijan yahudawa na ba ثابت بن قيس بن شماس صحابي النبي يزيد يا رسول الله نالوا لو دون دجيج يهودا wannan haka shi zai rubu ba yace me ya faru yace azaban jahiliya an taba wani yaki tsakanin mu ya kama ni ya cire min tukkuwa ya sake yace ba zan manta wannan alheri ne ba zaka ina roƙon ka bani shi manzala ce kai an sallame shi yanzu ya samu zubairu da ba sa zubairu da ba sa yace to yanzu ni an sallame ni babu ‘ya'ya babu iyali sun zama kafe sabitu da kai dawo yake manzo Allah ya ce bai yiwa ya ci gaba da rayuwa babu iyalinsa babu yansa manzo Allah ce a ce ɗauki ‘ya'yansa da iyalinsa a bashi ya dawo ya faɗa da shi sai ce to in rayu a ina gidana an kama ko na ta an kama dukiya ta an kama sabis ya dawo faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce a maida masa dukiyar ba yake sabisu ka kai kokari ina wani? yace an kashe shi ina wani? yana kan za a kashe shi ina wani? yace ya za a yi rayuwa babu waɗannan yace kai babu komai da Allah zuwa lahira ba komai ne ba ga maza ce don haka kaga ba irin mutanen da wani ke musu afuwa za su dawo gobe su sassauta ba ne a'a mutane ne da shirye suke su koma yin wani yunkuri wanda za su halaka addinin musulunci su halaka musulunci amma akwai wanda tv shi ya bi shi hankali ana ce mishi ibn samu'al rifa'a ibn samu'al rifa'a bin samir bayan mutane hudu da manzo Allah ya ce ai identifying din su su ba su da hannu cikin fitinar da aka yi sun shayi ma mutanen su nasiha bi abba sai ba manzo Allah ya ce su a fitar da su to kuma shi wannan rafa ibn samu'ar sai wata mata ta zo mace ce daga kabilan banu najjar kawunnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo Allah akwai wani mutum sunanta ummul munzir manzo Allah akwai wani mutum cikin yahudawan nan nayi magana da shi yace mini shi inda zai rayu wallahi zai sallah manzo Allah ce aje a dauko shi a hannun tashi ga ummul ummul munzir salma bint qais an-najjariyya al-ansariyya to shi kaɗai ya ne cikin wajen soja da yi gaba amma ba wanda ya yadda ya musulunta ba wanda ya roƙi afuwa ba wanda ya samu wani wanda ya mishi gata sannan ba mace guda da aka kashe illa mace ƙwara guda ana kiranta muzna ita kawai muzna ita ta ja maka muzna ita ma mace ce ne kamar maza da aka samu mazaje gidan zubairu maza Allah ya daure su da aka zo da matan gidajen manzo Allah ka aje su matan nan tana gidan nan Aisha ta ji ana aina muzna zawjatul qurabi zawjatul hasan take gani wallahi gani Aisha take me fa tace wallahi kace ni za'i kace ban gane kai ai ba a kashin mata take ni dole a kashe ina zaune tare da mijina bayan wannan halin da ake ciki an kewaye sai ce mini yanzu fa faɗi ɗaya mazajin garin nan kashe mu za yi ta ce ina iya rayuwa bayan ka ya ce to akwai abin da za ki yi ki ɗauki dutse ga mutane can su uku da wani ki biyo ta bayan su ki jefa shi in mutum guda ya mutu wallahi ba su ne. da haka ta kashe sahabin manzo Allah Khallad bin Suwaid Aisha ta ce mamakin ke kaman tana gariya ta fita iri kamar ma ba abin da ya faru ka san kashe ta za yi to waɗannan in kai masu afuwa mai kake zafi zai faru gobe za su kalla wanda take tafiya haka ne kuma haka daga cikin dalilin da ya sa bai kamata a yafe masu ya kamata a yi la'akari da cewa ba fa don aƙidar su ake faɗa da su ba domin banu nazir sun zauna ba don sun yi ta'addanci ba kure su ba banu kainuka sun zauna ba don ta'addanci su ba kure su ba su ma haka har bayan fitar da su akwai yahuda har akwai bayahudin da ma makwataka yake da annabi sallallahu alaihi wasallam in fact da annabi sallallahu alaihi wasallam mai yasa aka kashe mazajen da matayen da ƴaƴan da yawa ba raba mutane su yi ba sai da su yi kai su aka yi garuruwa daban-daban aka sayar da su aka sayo makamai aka sayo dawakan yaƙi don haka akwai da yahudin da wajen mata ta ya fi a cikin mata yahuda kuma za Allah ya da wasu kawo kuɗi kuma kare su da mu dai kare daular musulunci da abin da zai baka sha'awa shine bayan da aka ce banu ƙuraiza an tarar da ganimomi an tarar da arziki ne ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tono shi amma me ya faru nan ne karatun mu ne yau zai fara ya ayyu annabi qul azwajika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن متعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم to ida kai uzuri mu mai kyamara ka sake ka sake karanta amma ka kai mic din ga bakin ka murya ka tafi sosai ya ayyuha annabi ya ayyuha annabi qul li azwajika in kuntum gaba babban makasudi shine fitar da ma'anansu. Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila abin da ya faru shine bayan da aka gama cin waɗannan garuruwa dukiya ta samu sai matan manzu Allah suka yi tsammanin ya kawo kayan ado ya kawo gwalagwalai ya kawo warewari a girki abinci arziki ya samu rabo kawai yake ba wanda ya ba wanda sai su an kawo komi a gidanmu don haka sai suka shirya muzahara abinda ke nufin muzahara shine a taru a yi mitin a haɗa kai a yi abu tare shine muzahara a wannan da yanshi ake suna ɗaga suka taru suka aika a khatibatuhum khatibatuhun Zainab ke suka ce ki je ki samu manzo Allah ki masa magana cewa arziki ya samu an wadata ina namu manzo Allah ya kamar bai ji ta ba suka zagaya suka ce ga yar ta nan Aisha ku za ta je Aisha ta je ke magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kauda ta da gare ta manzo Allah na dibi yanzu ni gidana za a ce duniya ake so ina ni ina duniya me ya hada ni da arziki sai matan suka ɗauki fushi da shi. yanzu ya ba kowa mu ya hana mana to sai Allah ta'ala ya suka dodan ayoyi yace ya ayyuha nabi ya kai wannan annabi mai daraja qul li azwajika ka wa mata matayenka in kun turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha in duniya kuke so da kare kalenta fa ta'alaina duk ku zo umarti na zan jiyar da ku da yanzu akwai ajin baba mu wani zan ba ku duk abin da kuke so wa usarriha kunna sarahan jamila sai in sake ku saki mai kyau in rabu da ku ku koma gidan iyaye amma ni gida na ba gidan jalladin duniya ne don karka kama rayuwa ka ce manzo Allah ya yi jihadi ne ya tara dukiya ya karbi dukiya amma ne ya daita Allah ce kuntun in turin turidna Allah wa rasulahu in kun kasance Allah kuke so da manzonsa wa daral asira, da gidan aljanna fa inna Allah a'adda lil muhsinati a ajran aure. hakika Allah yayi tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa a cikin don haka zaɓi na ku da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidansa ya fara da ɗakin na na ya ce Allah ya aiko ni da sako a gare ku da ke zan fara zan karanta miki ayoyin Allah amma ina son kada ki gaugawa zan baki dama ki je ki shawarci iyaye wannan shi zai gwada maka wanzu Allah ta yana buƙatar iyalinsa yarinya ce karama wannan muna shekara ta biyar duka duka tana da sha biyu a tara da ko mu ce tara a tara da biyar shekara ta goma sha hudu a so kurciya na iya ɗibarta ta ce ni kan wallahi tun da Allah ya bani zaɓi kawai haka ba to ni dai ka sake ni kawai kuma idan aka ba mace zaɓi ta saki kanta ba ta za ka manzo Allah ce ki natsu karki yanki hukunci ki je ki ga iyayenki tace menene hala sai karanta wata wadannan ayoyi sai sai mu bushi ce yanzu akan ka ne zan shawarci iyayena haba manzo Allah inni akhtaru Allah wa rasula na zaɓi Allah da manzo ce amma tsaka ce za ka je ka karanta da sauran matanka ayoyin nan kar ka gaya musu zaɓin da zai <laughs> ita kuma kishi kar a faɗa musu yi koyi da ita ita ba ta ƙi duk su ce sun saku ba ta zauna ita kadai daga ita sai manzo Allah wannan abu ne cikin zukatan ba ta ba ba kiki gaskiya ne abin da kiki ke nuna mutum yana son ka da in ba ta son ka ba ta damuwa da waye waye shi da ka da amma kika ga namiji yana tada hankalinsa yana tada jijiyar wuya yana annabi sallallahu alaihi wasallam kishi a gidansa amma bai nuna damuwa ba saboda me saboda ya san kishi ɗabi'a ce kuma kishi alama ce ta so Mata matayensa a wannan lokaci su tara ne akwai shida ƙuraishawa akwai uku inda ba ƙuraishawa da aisha da hafsa da ramla da sauda da ummu salama da zainab binta jahsh wannan su ne ƙuraishawa da nana maimuna da safiya da juwairiya waɗannan ba ƙuraishawa ne ita kama safiya ba ma balarabiya wace domin babanta shine huyib da aksab wannan da muka je an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zagaya dakunan su gaba ɗaya ya karanta musu waɗannan ayoyi dukkan su suka zaɓi Allah da manzonsa kaga anan abubuwa da dama sun faru abu na farko an gwada mana yadda Allah yake kula da annabinsa ta yadda damuwar manzon Allah a bar ba da kulawa ce a gurin Allah tunda manzon Allah ya damu da halin da yake cikin tare da iyali sai Allah ya saukar da ayoyi yake to ko ku zaɓe shi ko ku ko ku zaɓi Allah da manzo ko ku zaɓi duniya ku bar gidan shi abu na biyu da wannan Allah ya ɗauke masa damuwar gobe ba za su sha masa kai ba ba wani abin da zai zo kuma su sai an ba su in bayi suka zo su ce mu a ba mu kuma na hidima babu in an kawo gwalagwale ko ware wani su a ba su babu in an kawo abinci iya wanda yake son ba su ɗin nan shi za a ci na uku Allah ta'ala ya ba shi tabbacin yanzu iyalansa gaba ɗaya Allah da manzo ne gaban su domin da duniya ce gaban su an ba su zaɓi su ɗauka sannan na hudu iyalansa sun kubuta daga fushin Allah domin idan suka ci gaba da fushi da manzon Allah wa zai fushi da su Allah zai fushi da su Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka sa mana albarka ga wannan ruwa garuruwan da babu Allah ka kai masu turuwa kamar ma ya ishe mai zuwa Allah ya kara da nuna muna amma inda ba su kai ba Allah ya kai su ta abu na biyar kun ga wannan aya ta fada ta nuna mana girma da daraja da ɗaukakar yin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun fahimci cewa da suka buƙaci duniya ba sun buƙace ta ne do or die ba a don sun gaga ta ne amma in Allah da manzo bai buƙata ta gare su sun haƙura ba su da buƙata abu na shida wannan sai ƙara tabbatar da munasaba tsakanin manzon Allah da iyalinsa dan Allah ta'ala ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat manzon Allah yana gudun duniya su suna son duniya rayuwar ba ta yi yanzu da shi da su duk an zama abu guda sannan wannan ya ƙara musu daraja da arziki saboda Allah ta'ala ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu dar al-akhirata fa inna Allah hadda lil muslimat min kunna ajran azima to daga nan sai Allah tabaraka ta'ala ya shiga yin wa'azi da huduba ga matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ni. ya nisa annabi man ya يأتين بفاحشة مبينة وكان ذلك على الله يسيرا نعم. ومن يقنط من 那。 ka sake karanta ayan kuma ka kula da wasalin mara gyara mike ka gyara mike din Thank you. ya isa haka ya nisa annabi Allah ya ce ya kuma can annabi kun ga can da farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika manzo Allah ga yama matanka in duniya suke so a basu su tafi in kuma lahira suke so to su tsaya amma su yi hakuri babu duniya da suka amince sai Allah ya magana da suka ya nisa annabi من يأتي من كل بفاحشة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن تعالى مجال رسول كيف ايه أنت سيدنا عمر رضي الله عنه ينا يوم كرنت وانا سورة صلى الصبح إيه سورة يوسف فإن يظن يا نساء الذي سيقارب ولو سيد أمري يا نساء النبي أكتب وين مين سامك دي إنك زوري يا نساء النبي كنا كارت أجا مريا أذكرهن العهد أي سنة كم باي سنة دي إنا سنة مصر القول عند الله يدفع الله يتي يا نساء النبي يا قماتا ين النبي wannan daraja ce gare Allah ya kira ku da wannan suna saboda jingina من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بحسين cikin ku duk wanda ta fuskura ta zo da wata alfasha bayyananna a fili to za a riƙin ya mata azaba ninki wa kana zalika ala Allah ya wannan abu ne mai sauki ga Allah kar ku ɗauka don kuna matan annabi kun tsira don haka nan kadai za ku tsira ne idan kun bi annabi za ku tsira ne idan kun bi tafarkin annabi za ku tsira ne in kun tsare dokokin Allah to da haka matar annabi in ta saki layi tana zuwa jami don ga matar annabi nuhu ne ga matar annabi nuhu ne ko Allah ta'ala ce daraba Allahu masalan wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين don haka ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku yanka shi to duk da dai ba abu ne da ake tsammani gare su kuma nan ba suka bace gare su don me don ai Allah ta'ala ya kuma ma annabinsa wal qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin amma ka wahayi an yi ma annabawa gabanin ka in ka kuskura kai shirka zai yi annabi shirka kuwa ba zai Allah ba zai zaɓi wanda zai aiko shi da annabta kuma ya shirka to kenan ba wai an nuna suna so su yi alfashe ba ne a jan kunne ne wannan shi laraba ki ce ma iyaki a'ani wasba'i ya jara a tauna aya a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan aya ta ga ana tauna tsakuwa ita ta san ita ba bakin komai take ba to idan matan annabi aka kai sai alfasha za su kai wuta to ke awa kuma hmm? ladi me kike zato in aka ce ma Aisha ta ji tsoron Allah in ta alfaja ta zana shiga wuta ya kuma yatta limfa to wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi a ja kunnin su domin sauran mata ya musu su ji tsoro wa man yaqnut min kulli lillahi wa rasulihi duk wanda tayi da'a cikin ku ga Allah da manzonsa wa ta'amal salihan tayi aiki na kwarai nu'tiha ajraha marratayn za mu ba ta ladar ta ninki biyu wa a laha rizqan karima mun yi mata tanadin arziki mai karanci jama'a mu dubi adalcin ubangiji Allah ya ku matan babban gida ne idan kuka yi alfasha yuba afla hal azabu bai kai azaba ninki duza ai muku to in suka yi lada kuma ba su ninki daya kaga ba ya darki ba salace in kuka yi abin kware kuma za mu ba ku lada ninki don haka duk macen da a duniya in ta yi ibada rabin ladan na na aisha ake bata rabin ladan na na hafsa ake bata rabin ladan na na maimuna da na na safiya da na na ummu salama da na na ramla binti abi sufyan da na na safiya binti huyay su komi nasu dobul ne inji Allah wannan shi da adalcin ubangiji wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zazzabi ta duba biyo kas ne ko wani shi sa bai zo ya duba shi ya taba jikinsa yace ya rasulullah innaka tu aqwa akan shadida manzo Allah zazzabin ka yana da gauri yana da tsanani manzo Allah ya murmushi yace zalika li anna li al-ajra marratayn duk abin da nake lada ninka mun Allah yake to ce a dace ubangiji duk da ciwo in zan yi sai a bani double din wanda kuke yi kuma kaga hikimar ubangiji don haka albala'u ala qadri al-manzila zaga Allah na garabta mutane gurgudun matsayinsu yubtala al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal haka in ka shiga jarrabawa to ka sani wanda ya fi ka daraja ya shiga jarrabawa da tafita Allah ta'ala ce ya nisa annabi la sunnaka ahadin minan nisa ya ku mata yin annabi masu daraja ba daidai da kowa a cikin mata ba la sunnaka ahadin minan nisa dan shi a karanta saboda shi kuma ba wanda yake dawa da su a duniya irin matan manzon Allah kuma cikin matan manzo Allah ba wanda ya tsana yake ki kamar wa kamar manyan manyan masoyansa ƴan gaban boshi, Aisha da kamar yadda babu wanda yake ji da su kamar iyayensu Abubakar da Umar su kuma waɗannan hudun su ne manyan manyan abokan adawarsu to haka safe da yamma suna da la'anta suna ɗaiɗe musu albarka su ba su sani ba su ne albarka su take ƙara ɗaiɗe da ba su da ita suna ƙara lisantar rahmar Allah suna shiga cikin fushinsa Allah ta'ala ce ya nisa annabi lassun naka ahadi min nisa ku tuna ya ku matan annabi ba ku daidai da kowa a cikin mata don haka duk da ƴaƴan manzo Allah ba su darajar matan ba da su ba faɗa musu wannan kaga kenan da na Fatima da mahaifiyarta Khadija wa agaba Khadija ita ma mata manzo Allah da na Fatima da innata Aisha wa agaba Aisha agaba da nasin wannan wannan aya talasul laka ahadin min nisa ba ku da kowa a cikin mata da ka bace duk inda ta kai ba ta kai darajar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl in kun ji tsoron Allah to bai kamata bai dacewa ku sassauta murya anan ba Allah na nufin mace ta yi muryar namiji ba don muryar mace da muryar namiji da ba idan ma mace ta yi muryar namiji ta sabu ta waya muryar mace an yi ta ne don ta daɗa da zuciyar namiji sau da ka ake ta da laushi da sauki to amma a cikin haka an ba ta hikima da iko da salo da gwaninta wadda in tana so za ta sace zuciyarka in kana so haka ka tambayi mai shagon kayan ado a kasuwa ko mai yan kunne da sarka idan tana son ta samu sauƙi ta sayar irin da haba muhammadu za ta sassauta murya duk da muka yi ba mu iya irin tasu murya ko to ta san yadda za ta yi murya normal ta sai da za ta sassauka muryar don ta ja hankalin shi ta sa wani abu ya rasa zuciya shi sai lake to kuma ta manzala ku kuskar kanku wannan fa yasma allazi fi qalbihi mara, wanda ke da cuta a zuciyarsa sai ya rika kauna a cikin ku wa qulna qawlan ma'rufa ya kuma ta manzo in ku yi magana ku yi magana mai kyau wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi يبدكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نعم وأقمنا الصلاة أهل البيت ويطهرهم تطهيرا واذكرن ما يتلى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله تبارك وتعالى ya ci gaba da jan kunnin matayen manzon sa ce wa ƙarna fi buyutikum ku zauna cikin gidajen ku kar ku dinga yawo gidan mijinki nan a gidanki shi ya sa Allah ta'ala bai ce fi buyuti azwajikum ku zauna a gidajen ku ka bace in ta yaure ita ce mai gida a wasu ƙura ne ita ce mai gida ka nan gidan waye gidan annabi ne ba amma Allah ce gidajen ku to a duk inda ya zo a ƙur'ani ana maganar mata ana jingina gidajen ne zuwa gare su duk da lokacin da aka saki mace ni Allah ta'ala ce la tukhrijuhunna min buyutihin in kun saki mace kan ku fidda ita daga gidan daga kar ku fidda su daga gidajen su gidanta da haske tsara da ta gama idda to idan ta gama idda tana da ƴaƴa fa to kuma har yau tana da haƙƙin ta zauna inda ƴaƴanta kai kuma ka saba rigar ka kai gaba wannan gatan da musulunci ya bacci kenan wanda kasashen musulmi da ba su san da haka amma inda mace take da daraja an sani yanzu a saudiya in za ka saki mace sai ka je kotu ka tabbatar da uzurinka da dalilinka sannan in ka tabbatar sai a ce to menene nata ka ɗauke ta sabuwa yanzu ka ta koma saka hannu ka ga tana bukatar wani lokaci ta yi jira kafin ta samu mai bukatar to a wannan lokaci ne za ka bata shi maganan gida gidan da ka ɗaukan mata haya ko kuma ka saya shi wannan gida ya gama zamana tare da sannan dole ka ba ta motar da za ta rika ɗan kai da komo don kai yara makaranta dole ka ware mata abinda da za ka ba ta cikin albashinka wanda direct kotu za ta yi umarni a rika yanke shi daga ma'aikatar ku a sa ga akawun ɗinta ba wai sai ka sa kawon kagana ba ka zo ka ɗan mabiyayin ta ba za ka tarar da irin sake-saken nan yadda yake a ƙasanmu ka tarar da mace da ɗa hudu da ciki da goyo tana ko kosai ƙofar gidansu saboda miji ya bata da ‘ya'yan ya gudu ya tafe shi ba ko kuma ya sake ta ya auro wata ya sa a gida ko kuma ya jayayya kaɗan ila ma gishiri ya ɗan cika ga miya ya yi mata faɗa ita kuma ta nuna damuwa shi kenan sai ya sake ta saboda mai saboda ba a tsare haƙoƙinsu ne Allah ta lake ku zaman ku cikin gidajen ku shi fi muku alkhairi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula kuma kada ku yarda ku yi irin tsirancin jahiliyyah mutanen farko menene tsirancin mutanen jahiliyyah farko suna rufe ko ina amma sukan yanki daidai daidai tsakiyar kirji saboda ni saboda sai a ga tsinin nonon wannan fashe ne tsirancin jahiliyyar da amma gashin kai a rufe shi kafada a rufe take damutsa da hannu a rufe take har kasa a rufe yake Allah yake sai tsire su jahiliya to jahiliyar yanzu fa ita ba a kowar da tun da za a ga yanzu namiji ya fi mace sutura alhali ita ke bukata a tsare saboda ne saboda ita ke da daraja duk abin da ke da daraja kariyarsa ake yi wata yarinya ta so handset sai ta sau kwaba ma ta ce me zaki da ta ce mama in ba a sa kwaba ta ce to aiki na gaba ki lullubi wato daraja harka ta sa ake gaba ki kwaba ko zinariya ne ake toshi wannan madubin nawa asibiti aka mai shi sai da aka aka aka gwada mini kwaba iri iri na zaɓe wadda nake so don a sa ya yi daraja ka taɓa ganin an kasa zinari haka na a kasuwa da zina da zoben zinari da da ɗan doya wanda ya fi tsada eh tsakani da Allah doya a ina ce kasata in ka lura duk da halittu ubangiji yanzu lemu lemu ne za ka sai ka kwalde ku ayaba sai ka kwalde gwanda sai ka kwalde abarba sai ka kwalde duk abin kirki haka yake rufe shi ake yi sai ka ciro sannan to amma ke kin fito haka tsirara a fili kin kin kin zubar da kino Allah ya ce wa aqimna salata ya kuma tan annabi ku tsaya da sallah ku atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzo to su da ba a ba su kuɗi ba aka ce su yi zakka wannan ya yi nuni da cewa daga baya arzikin zai zo wanda zai shafe su domin har abin salasu mai cika bai aji abin da zai zakka ba bale matansa amma bayan wucewarta sarakuna shugabannin musulunci sun samu kuɗaɗe kuma sun yanka ma yin manzo Allah albashi mai tsoka da haka mace tana yi a garinta har shekara abinda ake ba na Aisha a wata dirhami dubu goma manyan kuɗi ne don a cikin manyan mutane akwai mai dirhami dari biyar dirhami dubu goma ake bata sai aka ba sauran matan dubu biyar biyar zamanin sayyidina Umar kenan sai ta aika masa sayyidina Umar ce a faɗa masa dan me ya bambanta ni da 'yan uwana Ya ce don son da manzo Allah ke ni ku lura hafsa 'yarsa ce ta cikin sa baya ba ta dubu biyar ba na Aisha dubu goma Ya ce don ƙarin son da manzo Allah ke miki ce to a faɗa masa manzo Allah duk da yana ƙarin sona bai taɓa ƙara min komai cikin abin da ke ba sauran matan zama. ga ka daidaita ni da su da ku a dawo da ita dubu biyar sai ka ce ta zo a musu promotion za a ba su dubu goma goma wata rana ta wuni da azumi an kawo kuɗin suna da yan jaka haka ta kyalle mai jela sai ta ɗebo ta zuba ta ba yaro kai gidan wani ta ɗebo ta zuba kai gidan wanci can bayan la'asar sai yariya ta ce to Allah ya sa za mu samu dirhamin da za mu sai abin buɗin baki ta ce ke yar nan nan kuke suna mun tun da wani wallahi babu sun kare tana azumi amma abin da za ta fi, abin da za ta buɗe baki ba ta aje ba saboda me saboda alheri baya wasa matan manzo Allah haka akwai wanda ta fita karimci cikin matan manzo Allah ita ce Zainab bint Khuzaimah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wacce ta ku tsawon hannu za ta rigan ku mutuwa bayana sai suka zo suna gwadi suna ta wannan tsawon ake nufi ita kuma Zainab gajeru ya ce manzo Allah yana cikawa sai ga ta tara suka ce to a shi kyautar da take annabi ke nufi ta fi kowa ke har ana kiranta ummul masakin ko da yake bata ma kai ƙarshen rayuwar manzo bata ma bata banzu Allah haka ba a rayuwarsa ta rasu don haka ce musu yayi wacce ta fi ku tsawon hannu za ta riga ku mutuwa da ta rasu sai suka gane ashe ba wai wannan physical tsayi ake nufi ba eh tsayi na tsayi na hakikani shine kaza hannunka na kai ga jama'a suna bayar yana bayarwa to Allah ta'ala ce innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wannan lurawa da karantawa da faɗa muku abin da ya kamata Allah ya naya muku shi ne domin yana son ya kawar da datti da gare ku ya kawar da ƙazanta ta jahiliya da gare ku ya kawar da zunubi da gare ku ya kawar da sha'awar mutane daga gare ku Wai wa ta tatheera Allah yana so ya tsarkake ku tsarkakewa wa kurna ma yutla fi buyutikum kuma kullum ku rika suna abin da ake karanta cikin gidajen ku min ayati llahi wal hikma na qur'ani da hadisi ayatullah sune alqur'ani الحكمة تتت حديث حكمة تازو دم عناديو إذن حكمة تازو إتكأي تتكأي نفع النبتع ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله من باشا النبتع يؤتي الحكمة من يشاء تكاكك ينم تازو إتكأي وشددنا ملكه وشددنا ملكه وآتي له الحكمة وفصل الخطاب ولما جاء إيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة دك أنا أن نبتفك إنه فأما إذن ألا يحدى حكمة ونعم كما نديسي من آيات الله والحكمة إن أنزل الله عليك الكتابة والحكمة ويذكيكم ويعلمكم الكتابة والحكمة سيزن الكتاب وآيات الله رجل القرآن الحكمة ترى مثل الحديثي ta nufin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake ya kuma ta annabi kullum ku rika tuna cewa ku turka tuna ayoyin da ake karantawa a gidajen ku na Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan khabira hakika Allah mai lutufi ne ga bayinsa kuma mai cikakken sani da iya ba da labari nasiha nawa aka yi matan annabi nan? ku rike ba to mu duba mu gani bayan an ba su zaɓi sun karɓa sai aka ce to sai hattara da alfashi ko sannan aka ce ba su yi daidai da sauran mata ba don haka kada su su yi lauɗin murya sannan aka ce wa ƙulla ƙaunar ma'arufa ku yi magana mai kyau sannan aka ce wa ƙarna fi buyi ku zauna cikin gidajen ku ko sannan aka ce wa lata bar rajin ta barujar jahiliyatul ula kada ku yi tsiraiki sannan aka ce wa ƙamna salatu ku tsaye da sallah wa ati na zakata ku ba da zakka wa tsayin allaha wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzonsa don haka wasu yayi guda takwas ne Allah ya musu sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa ahli bait Allah yana muku wannan wasiti ne don yana so ya kawar da datti daga gare ku abinda zai baka mamaki shine wannan ayar da ita ce yan shi'a suke hujja akan cewa sayyidina Ali imam Ali kana gurin su shine sarkin musulmi da ita suke hujjata matan annabi ba ahlul baiti bane to akan wata akan wa ayoyin suka sauka ga yamin yadda zaka fitar da su daga cikin wannan aya menene hujjar su wai Allah ya ce li an kum ya yi fadda lamirin maza ya ce wai tsahirakum kaga wannan wauta ce domin mace girma mata ake ba a ba a magana da ita da mufradi ni annabi Musa alaihi salatu wassalam yake ni ko me Allah yake masa lokacin da a suratul qaha liman ni Allah yake game da annabi Musa a suratul qaha da iyalinsa lokacin da yazo da iyalinsa inni anastu naran barakallahu fika wa fi walidayka إني آنست نارا لألي آتيكم ما تستطيع تكريك مغناني آتيكم من هذا القبس أو أجد على النار هدى ما ترى النبي إبراهيم ما هكا قالت قالت قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهلا البيت fa ba ta musu wannan sanannen abu ne amma mun yarda a ko su ahlul baiti ban da su da bai da ayyan manzo Allah ahlul baiti kuma nan ba da su ake magana ba mun yarda dangin manzo Allah da suka hada kaka banu hasan gaba daya ahlul baiti ne ko banu abdul muttalib ibn hashim gaba daya mun yarda ahlul baiti sannan mun yarda zuri'ansa gaba daya ahlul baiti amma kai ne ne hujja kada ta matan ba bai baiti sama ne gidanka ne a ce duk iyalanka ne amma banda matan matanka ba iyalanka ba ne. wani ne shirme ne wannan to kuma abinda zai baka mamaki su da yan shi'a sun yi matan annabi ba ba iyalansa sannan ƴaƴansa Fatima kadai ita ce iyalansa Zainab babbar yasta ba ta suke. ruqayya ba ta ciki ummu kulsum ba ta ciki at-tayyib at-tahir ba shi ciki al-qasim ba shi ciki abdullah ba shi ciki fatima kadai ce iyalinsa wanda wani da son kai sun zuciya ne sannan alhassan da al alhussein ‘ya'yan fatima iyalan annabi ne amma sauran ‘ya'yanta muslim baya ciki ummu kulsum ba ita ummu kulsum ba tun mutunci ta suke saboda ne saboda Sayyidina umar ta aure kuma babanta Ali da Abi Talib shi aurar da ita ka ba su kanta ba su kaunarta sannan ƴaƴan Husaini da jikokinsa gaba ɗaya harin baiti ne ƴaƴan Hassan ba halin baiti bane da Allah jama'a wannan da yake kama don haka wannan aya kamar yadda take nuna daraja da matsayi da darajar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar musu da cewa su iyalan manzon Allah ne ahlul baiti ne don haka ba za su ci sadaka ba kamar yadda ƴan uwansa na jini da zuri'ansa su ma ba za su ci sadaka ba sannan suna da wannan alfarma ta ahlul bait wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ina tsoratar da ku Allah ina tunatar da ku Allah uzakkirukum Allah fi ahli bait ina tunatar da ku Allah game da iyalaina haka sun fi kowa cancanta a tsare mutuncinsu? da darajarsu da alfarmarsu kuma a kula da su a kyautata musu shi yasa shugabannin musulunci da farko sai da abubakar da umar da osman da ali da alhassan da muawiya wanda suka yi zamani da matan manzo Allah sun girmama su iyakar girmamawa sun kyautata musu iyakar kyautatawa babu shakka sun gabu da wasu jarabawoyi na rayuwa musamman da suka yi tsaurai kamar da na aisha shekara ta hamsin bayan manzon Allah sallallahu alaihi ko da manzo Allah ya cika shekararta ba ta cika ashirin ba tana sha da watanni amma sai da shekara hamsin tana karantar da al'ummar musulmi addini ta dole su gaba da challenge iri iri to ana yi kamata mu kwana duk da yake saura ayoyin da ke gaba suna da alaƙa da inda muka fito amma babu laifi babban sai gobe mu dora akwai tambayoyi ga su da dama an rubuto daga shafin mu na facebook za mu yi nazarin su gobe insha Allah ta'ala sai mu ba da ansar wa'anda suka dace a cikinsu abin da makaranta na sassawa ba Allah ba mu iko aiki da shi idan mai kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa da gafara ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وكورونا وسائر المهلكات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين التائبين الخائي خائي خاشعين المنيبين إليك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين